Daga Washington DC, Amurka ke magana. Kun kamo waɗannan shirye-shirye ne a kan mitoci 49.31 ko kilo hasu 6,170 da kilo 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, amfani, sarauniya, Canal 3, Dalol FM, Nomad FM da Niyya. haka zalika masu mu a ƙasar ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin alfa radio da marhaba radio Baya ga haka a da yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barka ku da yamma. Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku da fatan an wuni lafiya. Bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara a najeriya masana na ci gaba da gargaɗin jama'ar kasar game da bukatar tantance 'yan siyasar da suke ganin za su iya cire suhe daga wuta kafin su ba da ƙuri'unsu a babban zaben 2027 to ya kamata idan mu ya buɗe wajen kawo shugabanni waɗanda za su taimaka mana da zaman lafiya wanda za su samu mana da tsaro kafin su samar da abubuwan da zai motsa tattalin arzikin ƙasan domin ci gaban tattalin arzikin ƙasa kasan da na mutanen kasan. A jihar Agadez ta jamhuriyar Nijar kungiyar masu aikin sa kai a fannin tsaro ta gudanar da taron gangami da nufin faɗakar da jama'a game da mahimmancin ba da gudunmuwa a yunkurin tabbatar da tsaron ƙasa. Kun san shi yaki abin zamba ne ba sai ya zo maka ba za ka tashi. Tun ka ya zo ne za ka tashi da kwana. Kenan ita wagga mobilization general shiri ne wanda kasa ta doka domin sare al'umma sare kasa da sare incinmu wato suverinte wadda gare mu gwamnatin saudiya ta rarraba abincin bude baki ga masu azumi kusan dubu a yankin ashantin ƙasar ghana a albarkacin watan ramadan a wani bangare na tallafin da take baiwa al'ummar musulmi a sassan duniya muna gode ma shugaban saudiya da ya bari mu mun yi farin ciki kowa ya ji daɗi mun ci mun sha mun samu kurani mun samu dabiru muna gode ma Allah sai kala mai zuwa ya fi haka muna tafa da labarin wasanni tare da Bala Dahiru sannan abakar adam funtuwa zai zo da hirar musamman da zakarin damben jihohin arewacin najeriya a yayin da aka tafi hutun watan azumin ramadan to amma dukkansu sai bayan an sha labarun duniya jama'a assalamu alaikum tare da fatar an sha ruwa lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Iran ta sanar da duniya cewar ta shirya domin kuwa farashin gangan ɗanyen mai za ta iya kaiwa kimanin dala Amurka ɗari biyu. a daidai lokacin da dakarunta suka kai hari kan jiragen ruwa na kasuwanci a yau Laraba a tekun Gulf da ke Katange. Har ila yau Iran ta yi lugudan wuta kan Isra'ila da wasu yankuna na gabas ta tsakiya duk a yau abin da ke nuna cewar har yanzu tana iya fafatawa duk da abin da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana a matsayin wani hari mafi muni da amurka da isra'ila suka kai farashin man fetur da ya tashi a farkon wannan makon ya samu sauƙi kuma kasuwancin hada-hadar hannayen jari sun farfado inda masu zuba jari ke yin caca a yanzu a kan cewar shugaban Amurka Donald Trump zai yi gaggawar kawo ƙarshen yakin da ya fara tare da Isra'ila kusan mako biyu da suka gabata. Trump wanda ya ta ƙoƙarin tabbatar wa kasuwanni a wannan makon cewar za a kawo ƙarshen yakin nan ba da daɗewa ba. Ya shaidawa Axios a wata hira ta wayar tarho cewar a zahiri babu wani abu da ya rage da za a kai wa Iran hari a kai, kaɗan dai wannan da wancan, duk lokacin da nake son kawo ƙarshensa zai ƙare, in ji Trump a wata gajeruwar hira ta wayar tarho. Sabon jagoran addinin Iran da aka naɗa Mustapha Kumaini ya samu wani rauni kaɗan, amma yana ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda wani jami'in Iran ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a yau Laraba, bayan da gidan talabijin na kasar ya bayyana shi a matsayin wanda yaƙi ya raunata. Iraniyawa ba su ga kamaini ba, ko kuma ya fitar da wata sanarwa ko sako ta bainar jama'a tun bayan zaben sa da aka yi a ranar Lahadi da ta gabata, kuma ana raɗe raɗin cewar ya samu rauni a har-haren Isra'ila da Amurka. da ake ganin sa a matsayin mai tsaurin ra'ayi na kusa da dakarun kare juyin juya halin musulunci. Kamaini shine kan gaba wajen neman ya gaji mahaifin nasa Ayatullahi Ali Kamaini. wanda aka kashe a harin farko na ranar 28 ga watan Fabrairu da ta gabata. Jami'in bai bayyanar da cikakken bayani game da lokacin da kamaini ya ji wani rauni ba, ko kuma dalilin da ya sa bai wata magana ba ga jama'a tun bayan naɗinsa. hare-haren da jiragen yaƙi marasa matuka suka kai birnin goma da ke gabashin Congo a yau Laraba, inda suka kashe akalla mutane uku ciki har da wani ma'aikacin agaji ƙasar Faransa, wanda shi ne hari na farko da aka kai a birnin tun bayan da 'yan tawayen AFC M23 suka kwace birnin a bara, a cewar ƙungiyar da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. ƙungiyar ta AFC M23 ta ɗora alhakin harin kan sojojin Congo inda ta ce a wani sako da ta wallafa a shafin ta na X cewa Kinshasa ta harba jirage masu saukar angulu a wani yanki mai yawan jama'a a birnin da ke gefen tafkin. Wani mai magana da yawun 'yan tawayen ya faɗa a wani saƙo na daban cewar mutane uku sun mutu ciki har da wani ma'aikacin jin ƙai na ƙasashen waje. Wani babban jami'in hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya USAF ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kashe ɗaya daga cikin ma'aikata ɗan ƙasar Faransa tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a congo ta tabbatar da cewar harin ya kashe wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya da wasu fararen hula su biyu tare da gargaɗin cewar har-haren da ake kaiwa jami'an majalisar ɗinkin duniya na iya zama laifukan yaƙi labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana daga gundumar columbia A wani labari na daban kuwa, gwamnatin Najeriya na sa ido kan yadda tashe-tashen hankula ke ƙara taɓarɓarewa a yankin gabas da tsakiya, a daidai lokacin da take nazarin illoli da kan iya haifarwa da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar, in ji ma'aikatar kuɗin ƙasar a yau Laraba. Ministan kuɗi Wale Edun ya kira tawagar gudanarwa ta tattalin arziki domin yin nazarin kan yadda rikicin Amurka da Isra'ila da Iran zai iya shafan farashin man fetur, hauhawar farashin kayayyaki da kuma tsadar kayayyaki. Ma'aikatar ta ce sauyin yanayi a kasuwar makamashi na duniya gami da yiwuwar tarzoma a kusa da mashigin ruwa na Hormuz tuni ya ƙara hauhawar farashin ɗanyen man fetur. kuma zai iya ƙara farashin cikin gida na man fetur, diesel da kuma iskar gas har ma da taki. Yayi gargaɗin cewar ɗaurewar rashin zaman lafiya na iya ƙara matsin lamba kan hauhawar farashin kayayyaki da tsadar rayuwa. Labarun duniya aka saurara daga nan GTA Hausa Amurka ke magana yanzu kuma sai rahotanni. A yayin da a yanzu haka hankulan galibin 'yan siyasa a Najeriya suka karkata kan babban zaben shekarar 2027, a wani lokacin da 'yan ta'adda da barayin shanu da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke gasawa al'umma aya a hannu. Masu sharhi kan al'amuran tsaro sun gargaɗi talakawa a kan buƙatar amfani da damar zaben na baɗi. domin zakulo shugabannin da suka yi amannar cewa suna da damuwa kan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a ƙasar. kuma za su yi wani abu a kai kamar yadda za a ji a tantaunawar abokin aiki yusuf aliyu harande da dr yahuza ahmed yetso dole ne mu dawo mu kalli shugabanci a ƙasan mu kuma tsaya duk wanda zai shugabanci ƙasan yarjejeniyar farko shine zai yi ba sani ba sabo ga waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suke samar da zaman lafiya wanda aka kyale su musamman 'yan ta'adda waɗanda suke ikirarin ko an saba musu ko an musu ba daidai ba wanda ba inda aka yi haka aka taɓa yin haka a duniya ba kuma inda ake yin haka a duniya sai a Najeriya saboda haka 'yan siyasan ƙasan da mutanen ƙasan akwai zaɓe na zuwa 2027 wanda muke kyautata san cewa in mutum idansa ya buɗe to ya kamata idanmu ya buɗe wajen kawo shugabanni waɗanda za su taimaka mana da zaman lafiya wanda za su samu mana da tsaro kafin su samar da abubuwan da zai motsa tattalin arzikin kasan domin ci gaban tattalin arzikin ƙasan da na mutanen ƙasan. Idan ka yi magana cewar umman Najeriya su bude su, ai wannan shugabanci ba abu ne da za a gani a fuska ba balle a iya tantance cewar wannan idan an zaɓe shi zai yi adalci wancan idan aka zaɓe shi ba zai yi adalci ba. Ta yaya al'ummar Najeriya za su iya gane wane ne wanda zai iya musu abin da ya dace? An ga rikon mulkin su tun daga 1999 zuwa yau kusan duk su ne suke sake maimaitawa. To ai za ka duba ne menene yake faruwa a Afirka ta yamma a ƙasashen da faransa ta yi mulkin mallaka wanda ba a zaɓe su ba amma suka zo suke gabatar da shugabancin da ba a rijejeniya da su ba buɗe idon da muke magana ba wai ka buɗe ido kuru-kuru ka ga mutum ba duk wanda ya zo zai shugabanci mutane a fito da abubuwan da zai sa hannu na yarjejeniyoyi wanda kuma wannan yarjejeniya ai kowa yana da ɗan majalisa ana saba yarjejeniyoyin ai akwai abin da tsarin mulki ya fitar yanda ake canza shugabanni ko kuma yanda ake duba su ko kuma yanda ake taimakon su su yi nasara Idan ka ce akwai yadda ake duba shugabanni da yadda ake bibiya musamman idan ka dubi siyasar Najeriya za a ga cewar wa'innan 'yan siyasan nan da ake kokarin a canza su ne suke shigowa cikin al'umma su ba su kuɗi sannan kuma ka ji an yi shiru. wani lokaci ne za a kai da zai zama da cewar talaka zai gane wannan kuɗi da ake bashi cutarwa ne gare shi ba alheri ba ne. Farko ka duba yawan mutanen ƙasan. Ƙasa ce da take da sama da mutum miliyan ɗari biyu. To abin kunya shi ne za ka ga cewa an an zo jefa ƙuri'a sai ka ji an ce shugaban ƙasa ya yi nasara da ƙuri'a miliyan tara. To da Allah ina sauran mutum miliyan ɗari ɗaya suke wanda suka isa jefa ƙuri'a. saboda haka kuma ba wai don ɗan siyasa sun zo suna ba da gari ko a'a ai tsari na shugabanci a duk duniya yana samar da yanayin da kai da kanka ka san wanda zai kwatanta maka adalci sannan kai da kanka ka san abin da kake bukata sannan kai da kanka ka san abin da tsarin mulki ya tanadan maka wajen duba shugaba ko kuma an karar da shi akan kasawarsa domin ya baka biyan bukata to mu a ƙasar makan koma ne sai mu koma kabilanci ko mu koma tsananin soyayya ko kuma mu koma wani abubuwa da waɗanda sun saba ma tarbiyya na shugabanci a duk duniya ma'ana kana kallon shugaba yana abin da ba daidai ba amma saboda kai kana son shi sai ka ga kana ba da kariya irin waɗannan ɗabi'u ne sai an canza su haka WW Rosto ya faɗa wato ba daman ƙasa ta ci gaba ci gaba na haɓakar tattalin arzikin ƙasan da ya kamata sai mutanen ƙasan sun duba ɗabi'unsu sun yi amfani da ɗabi'un da suke madaidaita kuma mukarramai waɗanda waɗannan su ne ɗabi'un da kan sa a cikin makaranta kaga an samu shugabanni masu kyau a cikin aikin soja kaga an samu shugabanni masu kyau a cikin mutane 'yan kasuwa a samu shugabanni masu kyau saboda haka dole dole ne mutanen ƙasar ne kaɗai za su iya yin wannan kuma idan ba su yi ba to ba fa wanda zai sauko daga wata duniya ya musu Dr. Yahuza Ahmad Getso kenan wani masanin tsaro a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kungiyar UNVP e ta masu aikin sa kai a fannin tsaro ta kaddamar da ayyukan faɗakarwa a jihar Agades domin an karar da jama'a irin rawar da ya kamata su taka a wannan lokaci na fama da kalubalen tsaro. Wanda kuma ke daidai da yunkurin da hukumomin Nijar suka sa gaba don ganin kasar ta wa kanta abinda aka kira cikakken 'yancin kai daga masu tunanin ci gaba da zartar da manufofin 'yan mulkin mallaka. ga rahoton wakilin gta hausa amurka ke magana ashiru alhaji mutari daga agadis masu halartar taron sun jaddada mahimmancin karfafa sa-ido na 'yan ƙasa kishin ƙasa da kuma haɗin kan al'umma domin fuskantar matsalolin tsaro da ƙasar ke ciki sun kuma yi kira ga al'umma da su ƙara sa hannu a ayyukan da za su tallafa wa ƙoƙarin hukumomi da rundunonin tsaro na kare ƙasa Risa Faltu shine shugaban kungiyar na da'irar Agadas. Mun taro na ce mishi Assembly General cikin gaugawa kenan don saboda mu ci kan waɗansu matsaloli da suke eh, abkuwa cikin eh, tahiyar tamu kuma da matsalolin da garinmu a wajen haraka eh, kwanciyar hankali. da kuma mu yi ma mutane eh, mayawa mutane kai don saboda eh, cikin wannan lokaci ya kamata kowa ya ba kan shi ya tashi ya yi niyya don saboda ƙasa yau tana bukata kowa da kowa mu kawo eh, taimakonmu don saboda kwanciyar hankali mu kara waye ma abokanmu kuma eh, kai don saboda eh, yadda association kimu take tahiya banda haraka kwanciyar lahiya da karfafa zumuntaka akwai ayyukan na solidarity na kama tallafi na development local shi ma mu nazari cikin wannan taron yan farar hura da ke tsaye wajen kama wa jami'an tsaro musamman ma ta hanyar wayar da kan jama'a wajen sanin mahimmancin kishin ƙasa yusuf yamud na ƙungiyar yams wasande ya yi kira ga 'yan ƙasa su farka daga kwana kun san shi yaki abin zamba ne ba sai ya zo maka ba za ka tashi tun ka ya zo ne za ka tashi da kwana kenan ita wagga mobilization general shiri ne wanda kasa ta doka domin sare al'umma sare ƙasa, da sare incinmu wato suverenite wadda gare mu ita kuwa malama maryama mai kula da hulɗa da ci gaba a cikin ƙungiyar ta yanubefe kira ta yi da jan kunne wajen tantance irin sahihan labaran da za a iya watsawa a kafofin sada zumunta wanda yake yana da mahimmanci yana da riba sosai kuma akwai ɓangaren ta wanda yake da cikas kenan mutane su yi hankali da labarun da suke saki yau cikin rezon sosai saboda za ka ga mata wasu suna gaugawa ba da labari to shi kuma labari ana son kahin ka bada shi dai ka tantance shi da kyau ka yi bincike ka san wai eske se des infos fiable eske c'est credible d'abord kenan an ka samu source lalle abin da kake so ka faɗi cikin rezo sosio ka rubuta a ce wani ya ba da labari zamanto inda ka ji labarin akwai gaskiya a ciki to kuma zai iya kawo amfani a cikin ƙasa bisa kan tsaron ƙasanmu zai kama ma jami'an tsaronmu wajen tsaron ƙasa. Ƙungiyar ta UNBP dai na taimakawa matuka wajen wanzar da tsaro a cikin jihar Agadas da ma wasu yankunan jihohin ƙasar irin su jihohin Tawa, Maraɗi da Magaram da kuma jihar Jifa da ke gabacin ƙasar ta hanyar kafa reshinan su. Ashiru Alhaji Mutari, GTA Hausa, Amurka ke magana. daga Agadas a jamhuriyar Nijar. Ƙasar Saudiya ta rarraba abincin buɗe baki haɗe da wasu kyaututtuka a yankin Ashantin ƙasar Ghana, inda aka ƙyasta cewa mutane kusan dubu ne suka karɓi wannan tallafi da ke matsayin wani ɓangare na alkhairan da musulmi a sassan duniya ke samu daga gwamnatin Saudiya a kowace shekara a albarkacin watan Ramadan. wakilin gta hausa amurka ke magana hamza adams ya aiko mana karin bayani daga kumasi A kowace shekara musamman yayin azumtan watan Ramadan gwamnatin Saudiya tana tallafawa al'ummar musulmin sassan duniya domin samun aiwatar da ibadunsu ba tare da wata tsangwama ba. Na daga cikin taimakon shine daukan da waniyan buɗe baki na masu azumtan watan Ramadan. daga masgunin abrim da ke yankin ashanti a ghana ɗaruruwan mutane ne sun kaci moriyar wannan tallafin buɗe baki tare da kyaututtuka na alkur'anu tare da dabino dr abbas shamsuddin da ke wakiltan ofishin kula da harkar islama ta saudiya mai reshe a abujan najeriya a nan ghana ya yi ƙarin haske ministry of islamic affairs na saudi arabia ita ce gudanar da programin nan karkashin gwamnatin saudiya zuwa duniya baki daya ita kuma ministry of islamic affairs tana ta'awuni da embassies saudiya da ce duniya baki daya mu ka wizara a cikin ghana muna karkashin embassy na saudi arabia wanda ce Abuja wanda ake samu a tace ofis na da'awa wanda ce aiki karkashin ita embezin nan da ce Abuja da taimako na embezin Saudiya wanda ce Accra Ghana. Asalin program nan an yi ne saboda a yi bude baki ga musulmai wa khasata manya musulmai sannan kuma a raba dabino na sarkin saudiya almalik salman bin abdulaziz kuma da mai jiran gadonsa al'amir muhammad bin salman bin abdulaziz Sa'idu Mamuda na ɗaya daga cikin mabukata da ya share ka a gudu bakin. Mun gode ma Allah, muna gode ma shugaban Saudiya da ya bari mu mun yi farin ciki kowa ya ji daɗi mun ci mun sha mun samu Kurani mun samu dabino muna gode ma Allah sai kala mai zuwa ya sai haka. Sulaiman Shamsuddin Ahmad limamin masallacin da ta bakwanci masu bude bakin ya jinjina wa gwamnatin Saudiya bisa hidimar da take yi wa musulmi da ma addinin Islama a ƙasar Ghana. To gaskiya muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan kuma muna gode ma bankasa Saudiya da kokari da tallafawa da suke yi ma musulmai duka baki daya balle kasan Ghana balle dai ma masallacin mu ga shekaran gari kusan mu ce mun kwashe alherin duka domin limaman da aka aiko suke bada sallah kasa kasa shekaran mun yi sa'a mun samu samu guda sannan kuma gashi nan mun samu bude baki masallacin mu ga kan joint yake yan a ciyasi antuwa jamasi suna wucewa suna bude baki nan ba ma kayan bude baki wasun su yasa irin wanga ya bar an yi farin ciki an samu abinci an samu abin sha mun samu dabino mun samu qur'ani kuma Allah ya kara daukaka wannan kasa Allah ya kara sa su fi haka wanda kuma ya jagorance mu ya kawo mana wanga alheri yayan mu malamin Tura Abbas Shamsuddin Allah bar mana shi sai dai ba wannan ne karin farko da gwamnatin Saudiya take daukan da waniyar bude bakin al'umma ba ta shafi shekaru masu yawa tana aiwatar da hakan fatar al'umma ita ce da masarautar ahlu su'ud ta dawwama kuma Allah ya zauna shi ƙasar Saudiya lafiya domin ta ci gaba da aiwatar da ayyukanta na alkhairi. Rahoton Hamza Adams kenan daga Ghana. To kada a shafa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana yanzu kuma ga shirinmu na gaba. bari mu fada fagen zawancin 'yan wasan kwallon kafa ta kungiyoyin nahiyar kasashen turai fara da dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta barcelona robert lewandowski inda a bayyana cewa makomarsa a kungiyar yana cikin wani yanayi wadda hakan ya haifar da cice kuce a duniyar wasan kwallon kafa tsohon dan wasan gaba wanda ya zo kungiyar shekara ta 2022 ya samu koma baya matuka bayan da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta kawo matasan 'yan wasa shi ma tsohon dan wasan kasar faransa antoine griezmann ya yi koma baya ga shirye-shiryensa na canja sheka zuwa kungiyar kwallon kafa ta orlando city inda ya yanke shawarin cewa zai ci gaba da zama kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid har zuwa sauran kakar wasa an sara dan wasan dan kasar faransa zai tsallake zuwa gasar major league soccer a wannan wata amma sha'awar lashe manyan kokuna a kasar spain ta sanya dan wasan alatilas zai ci gaba da zama a kungiyarsa ta atlantico madrid maimakon komawa kungiyar da take neman sa a Amurka. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal dai ta nuna sha'awar ta na sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Jamus Julius Brand mai shekaru 29 da haihuwa a lokacin da kwantarakin sa zai kare a kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund. Da yiwuwar Tolani ya koma fafata a gasar Serie A na kasar Italy bayan da Newcastle United ta sanya farashin zuzurutun kuɗin da ya kai mafan miliyan 77 ga dukkanin kungiyar take neman sa musamman kungiyar kwallon kafa ta Juventus wadda ta nuna sha'awar ganin cewa ta ɗauki ɗan wasan ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da Manchester City duka sun nuna sha'awarsu na ganin cewa sun ɗauko ɗan wasan daga bisani kuwa da mu leka kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion inda ce tana da kwarin gwiwa wadda za ta gogayya da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wajen doke ta wajen sayan dan wasan gefe na Cologne Said Almala mai shekaru 19 da haihuwa a lokacin bazara inda ya ji hankalin kungiyoyi da suke fafata a Bundesliga dan kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ne take ci gaba da neman dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Eintracht Frankfurt Namdi Collin wata mai shekaru 22 da haihuwa wadda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta nuna sha'awar ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan. nan kuma ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne ta bayyana cewa ba ta da niyyar sai da ɗan wasan gabanta Liam Delaf. a wannan bazara duk da ganin cewa ɗan wasan mai shekaru 23 da haihuwa ya zira kwallo ɗaya ne tak a kakar wasan nan da ake ciki sakamakon a rauni da ɗan wasan ya samu. Balara Yuro GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. wannan ya kamu lokacin da za mu ji tantaunawar abakar adam funtuwa da wasu daga cikin zakarun damben arewacin najeriya a yayin da aka shiga hutun shekara albarkacin watan azumin ramadan a mutuwa Hakan take masu sauraron mu mu da wani lokaci mu da sake kasance da ku a cikin wani sabon shin na wasa mai kama da fada inda muke kawo muku yadda take kayawa wato a duniyar dambe musamman a cikin wannan wata na azumin Ramadana inda muke zakuro muku tattaunawa da fitattun yan dambe daga fannoni daban-daban kudu gurmada da kuma jamus don jin yadda suke shiryawa da kuma yadda suke gudanar da azumin watan Ramadana. a wannan karan ma na kara kai hannuna zuwa cikin arewa inda dauko matashin dan dambe wato mai wayan gaske aljanin bahagon nasarawa da ya mana bayani akan shirin da yake yi da kuma irin ma kalubalen da ya samu kafin shiga watan azumin ramadana ga yadda tattauna mu ta kaya tsakanin mu da shi barka da kasancewa da kai to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh masoyan mu na fadin duniya gaba ɗaya kar ku manta ni ne naku aljanin bagon nasara mai buga ma arewa dambe to ga nan mun shiga watan ramadana Allah haɗa mu da alkhairin alkhairin da ke cikinta ya aljani bari kai tsaye kasan kai ba za a tambaye ka wasa ba kawai ya take kara da wato ya take ka ka abin nan take ta yi tsakaninka da shagon jango ne naga fada fa yana ta kara dokar zafi ko an yi sulhu ina ba wani sulhu kai mm. ai tun da kowa buge kowa to da dan wannan yanzu ma aka fara in Allah ya siya da kawai Allah kai mu bayan sallah ka ba ma masu kallo dan takaitaccen yana dan banka ya faro da watan jango da shagon jango shagon jango ni ni ma wani san shi ba fa zuwa na ibadan eh zuwa na ibadan na san shi mm. an sha haɗa mu dambo lokacin ina ganin muna an magana da shi lokacin ba fara dambo ba an haɗa mu dambo ba ai ba an ƙara haɗa abu biyu ba to akwai wani in baka manta ba akwai wani warriors da muka yi a birnin Abuja kenan eh. wajen stadium ko stadium lokacin da aka yi final to lokacin an gama final din kenan mun dawo Ibadan kenan muka fara dambo da shi ah. wa fara buge wani ni na fara buge shi kai ne wani irin shi ne kai hannu da kafa a lokaci guda eh <laughs> ai na rama ai na rama a Lagos a Alaba rama da kisan kan zashi wani muni a ba to ni hannu ni kafa fa tsawon na rena ce da kafa na shanya shi <laughs> oh dambe wato in mutum an ga yana kafa ya samu tsamu sabon waje ne a ba in ka ka kawai ka rena mutum ne me mun kafa da hannu a dambe eh me bambancin kafa da hannu bambancin amfani da kafa da hannu me bambancin kai akwai bambancin mana sosai mana wannan kafa ne fa wannan kuma dama wannan sai ka seta sannan za ka buga wannan wannan kuma kana iya nausa da yadda ka nausa an baka samu mutum ba in mutum bai dan yi ma nisa ba eh. kana iya gaske shi kawai kawai ka ba yawa amma da kafa da hannu ne fa zafi ni ko ne da ɗaya ne hannuna don da kafan da dama da hannun gaba ɗaya in dai na masu in dai na same ka da kyau to sai an kwashe ka fa da wani hannu kake kafa ake kike da me da dama da wani hannu da wata kafa kake hagu a hagu wara baya ga baya ga shagon jango a matasan in ba wanne ne kake ganin gaba ko tana tsamari da shi kasan cewa in ta hada sai an tashi wanda kuke wuta wuta da shi gaskiya a yanzu ne kai a yanzu ba ni mu gaskiya ban da haushin kowa gaskiya ni duk wanda zamu ai amma wanda ka san cewa in ta haɗin ma ana yin takarar jini birji tsakanin ku da shi waye ne ko da ba kake bige shi ko da a ce ka san kuma ƴan kallo suna son kallon dan ku waye eh, gani to waye shagon dango din ne kai shi ne dai kai a yanzu ya so idan ba an sa kawo wando ɗaya ba duk inda muka haɗu Qur'ani sai a yi damban nan ko da kuɗi ko ko da kuɗi ko ba ko da ƴan kallo ko babu ana ganin yar mage ma a kudu jagora ne amma ba ga kamar kuna tsaba me hada me yasa ga tsakanin ka da irma ake? akwai mutunci ne akwai kara ne ba da mutunci ba wani mutunci sai wallahi ba wani mutunci gai eh. kana ga lumfa bige ne fa a fa na Qur'ani in dai ba na ba rai ba cewa ba wani mutunci ba ai na bige ka a Abuja a final din da kai final din Warriors ba kuma wallahi Allah kawai dai kawai kawai dan ban dan ban kuna tsakanin ka da irma gaskiya mu idan ba ya kai irin biyar haka to haka take ya isa haka aljanin bahagon nasarawa akwai maganganu sosai a bakin shi kun dai ya ce fa yaki da shagon jango yanzu aka fara haka zalika yar magi ma fa sai an dauko fansa za a wato dasa aya a cikin wato in ma za a dasa aya ke nan kamar yadda ya faɗa wato dai ya ce har yanzu da ake azumin watan ramadana wato abin da nan a jikin su ba fa a fasa ba za a ci gaba fatawa musamman ma bayan sallah za mu tsaya a nan sai a shiri na gaba za ku ji da wanda za mu kara kawo muku tattaunawa a filin dambe da ake fafatawa a sassa daban-daban na najeriya abubakar adam fintuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya a mutuwa Masu sauraro da haka wannan shiri ke kammala sai gobe da safe idan Allah ya kai mu karfe 6 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru wato karfe biyar agogon GMT da Ghana za a ji wasu abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Ni Sule Mumuni Barma ke cewa Alabamu alheri.